Moba Abdulrahman Sani shugaban ƙasar Nijar na yanzu a mulkin soja da ya kwaci karagar mulki daga Muhammad Bazum sai dai mu ce ubangiji Allah ya mahaifi da ta ta haife ka albarka. Sau da wanda ba san ke faruwa ba Muhammad Abdulrahman tani an sami yan gudun hijira daga Najeriya kusan mutum kimanin dubu arba'in da shida daga majiya mai karfi sun tattara daga Najeriya sun koma jamhuriyar Nijar. wanda shugaban kasar Nijar na yanzu shi sojin da yake ka bai wata wata bai je karɓe su tare da basu gudunmuwar abinci da gaisawa kamar da kuke gani a wannan bidiyo zan dora muku a nan sama wannan zai nuna cewa 'yan Nijar mutane ne masu halarci kuma lallai abin da 'yan Najeriya suka yi musu inda sun so su rama wala za su da mutanenmu amma sun karɓi su hannu biyu wanda shugaban ƙasar Najeriya na yanzu wato Bola Ahmad Tinubu wala ba zai abin da aka yi ba sun yanke musu wuta sun yanke musu duk wani abu na jin daɗi a matsayinsu na 'yan ECOWAS to yanzu ne zai fita daga cikin ecowas saboda tsabar yunwa wannan abun kunya ne ga najeriya wallahi ba karamin abun kunya ba ne ba mu ko mun jinjina wa shugaban kasar niger da mutanen niger da suka karɓi mutanen mu hannu biyu muna godiya allah saka dalkari allah sa kasar ku ta ci gaba ta ci gaba da samun ci gaba irin mu wanda muka rasa saboda rashin ci gaban mu ne za mu kasa rike al'ummar mu ba mutum dubu da magana ba biyu mutum dubu arba'in plus sun koma nijar kuma an karɓe su ana ba su abinci wannan sai mu ce ubangiji Allah maka albarka da kai da mutanen kan Nijar Allah ya sa ku fi haka ku fi haka ku fi haka muna fatan wata rana mu sakanya muku da wannan abun alkhairi da kuka yi mana da karɓar mutanen mu na karkara ina dan Najeriya zai sakansa? jami'in tsaro a talaka yake fanshi sa yan siyasa a talaka suke fanshi su duk wani azzalumi da wani mugu talaka ne abincinsa shi kadai ya rena duk wani abu muna addu'a ya Allah ya ubangiji duk wanda da sa hannunsa ake musguna talakan Najeriya ya rasa abincin da zai ci a kashe shi ba security ba abinci ba ruwa ba aiki ne ba kuɗi ubangiji Allah kai ka san da zaka farin ciki da taimakon al'ummar Najeriya da gwamnatin Niger ta yi karkashin shugabancin Abdulrahman Chani ya isa a ce an cire dukkan takunkumin da aka kakabawa wannan ƙasa kana a saka mata mara domin ta sha rawar gaban hantsinta wannan al'amari kuwa ya faru ne bayan tsanani da kuma hari da 'yan ta'adda suke kaiwa al'umma na arewacin najeriya dubbannin al'ummar najeriya sun kwarara yankin niger inda shugabannin niger suka karbi wa'annan mutane hannu biyu kana suka yi musu goma ta arziki wannan abu ya sanya farin ciki a zuciyar 'yan najeriya inda suke ta kwararawa shugaba abdulrahman cani godiya da albarka to abin nan da ya faru allah alhamdulillah allah alhamdulillah allah alhamdulillah allah mun gode ma allah ka saka da hukuma ya zuba da alkhairi ubangiji allah isa a yanke mata ma hukuncin da zai zama har bayan ranta saboda ya zama wa wasu izina domin su kiyaye ko makamanta ko me yi zuba ku ci gaba da aikin ku Allah ya saka muku da alkhairi kuma wasu ma akwai wasu suna nan suna nan insha Allah an ta kama su in Allah da sai an yanke mata hukuncin rai da rai alfarma annabi saboda ya zama da wasu izina saboda abin ya yi yawa muna gode wa Allah muna gode wa Allah saboda za mu ji wanda suke ta magana suna ta magana to amma Allah mun gode ma Allah ya sa hukunci ya zama mata shine hukuncin rai da rai da hukuma za ta yi mata saboda ya zama da wasu izina insha Allah Allah mun gode ma amma Murja Ibrahim Kunya da hukumar Hizba ta yi kana ta tasa keyarta zuwa gidan gyaran hali ba komai bane illa abun gode wa Allah da farin ciki kamar yadda waɗansu mutanen suke nuna a farin cikin su ƙarara al'umma da dama sun fito shafukan sada zumunta suna godiya ga Allah inda suke cewa kama murja Ibrahim kunya babban jihadi ne kana kuma idan aka kyale ta a doron ƙasa za ta dinga lalata mutanen unguwa ne da kuma makamantansu musamman waɗanda suke bibiyar ta a kafar sada zumunta na TikTok. Don haka hukumar Hizba da ta kama ta ta tura ta gidan yari wannan daidai ne. A ɗaya ɓangaren kuma waɗansu magoya bayan Murja Ibrahim Kunya sun nuna alhini da ɓacin ransu inda suka dinga ɗura a shari'a da yin kalamai na barazana da ɓatanci cewa bai kamata a kama Murja Ibrahim Kunya ba in kuma an dage sai an kama ta to ba ita kadai ya kamata a kama a duniyar tiktok ba saboda ai ibrahim kunya akwai wa'anda masu masu ta a bariki da kuma irin hali na kwalta idan kuma ana so ne a yi wulakanci to ya kamata a fito kan titi duk wanda aka ganta ko da kuwa da hijabi ne ita ma a sunkume ta a tafi da ita a magarkama a ni masoyinta ne wallahi ani tun da ake tun da aka fara tiktok din nan ma da waye waye amma ta dai ni ba wacce nake so in banda murya ita ce kadai take burge so kwara biyu ne ma haka bani da time because saboda abubuwa can can can ka san yanayin fama ko yasa ba na bidiyo ma ina dora hotonta ai wannan kame da aka yi ba ba ba a wani abu a ciki kawai zunzurutan zalunci ne na faɗa da ƙarfin murya ni ne nan na faɗa aka eh, afirka rashin ji ai abu ɗaya ne in dai har ana so a daina baɗala kamata ya yi to da 'yan matan nan duk wacce aka gani tun daga kan in dai an ganki kan kwalta kowane irin hijabi ke kasa to kawai a san gobe ki je a kai ki a daure ki eh to wannan shine za a daina za a daina kwaltar in ita ake tunani ya duk abin da ya taso murja murja murja murja yoyi me ke yoyi me murjan nan take yi ne akwai yaren da ba zan kama suna ba saboda in na kama suna suka man shirgi me zan ci gutsun uwarsu ne amma da hayin kama suna kwatan kwacin kuma me murja take yi ne kuma banda jahilci an kasa ganewa yaren nan an kama ta ƙara ɗaukaka ta ake yi sannan ƙara kara mata suna ake wanda ma bai santa ba zai santa wanda bai wanda abin da ba ta da shi kara samu take to me za ta ana ta wani wani wani wani wani soki burutsu murja ce ta kibal nan nan nan nan yan fina mai suka fito su aka faɗa kwanan nan aka ce in ban da kawalci a cikin masana'antar kaniwood babu abin da ake yi me aka fito an yi an yi wata magana shiru aka yi da maganar sai mu yan tiktok talla ga share wannan shirman in ba munafurci ne ba Allah ya tsine mun albarka kuma akan murjaya inda karfin mai kari eh ai mu muna yawo kuma an san inda za a same mu tunda ba ne? bane dai a haɗa tare da mu da ita aje a rubi illahi lazin ilaha illa huwa munafurci ne wannan kamun na faɗa da ƙarfin murya duk uban da zai fasa dagan kafa tashar mu ta kundin Hausa ta garzaya ɓangare da dama a Najeriya da kuma Niger ta ɓangaren masu bamu rahotanni inda aka zanta da al'umma waɗansu al'umman Niger sun ce suna da yaƙinin cewa ba al'ummar Najeriya ba ne ba musamman al'ummar arewacin Najeriya suke goyon bayan wannan takunkumi a'a Bola Ahmad Tinubu ne saboda tsatsauran ra'ayi irin nashi na ƙin 'yan arewa dalili duk abin da ya shafi 'yan arewa to ya shafi Nijar duk abin da kuma ya shafi Nijar babu shakka ya shafi Najeriya da wannan ne yake fakaicewa da guzuma ya harbi karsana domin idan ya takura wa ƙasar Nijar to tamkar ya takurawa arewacin Najeriya ne. Sun ce su babu wani abu da suke kullace da shi da 'yan arewa, amma kuma suna kullace da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu domin shine umul aba'isin kakaba musu takunkumi da yanke musu wuta da kuma dukan wasu abubuwa na more rayuwa wanda suka ce amma sun yi yaƙinin cewa inna laha ma'asabirin Allah yana tare da masu haƙuri su ma kuma sun san wannan shine tushe na gwagwarmaya in har suka daure suka jure to babu shakka su ne da nasara a ƙarshen ƙarshe da wannan ne suke kira ga shugaba bola ahmad tinubu ya kamata ya sani in yau shine gobe ba shi ba ne, sai kuma ɗaya rahoton da muka kawo muku na murja ibrahim kunya bangaren najeriya wanda al'umma da dama suke ta tofa albarkacin bakinsu game da wannan kamata da aka yi da cewa Murja Ibrahim Kunya wakiliyar shedance a Arewa dalili kuwa duk wani abu na kwalta da bidala da rashin mutunci da rashin kunya to Murja Ibrahim Kunya a gurinta ake fara ganin shi wanda suke cewa suna mamakin yadda Murja da shekarunta da ɗanta babba amma ba ta jin kunya ba ta sanin annabi ya faku take fitowa ta yi dukkan rashin mutunci da rashin kunya wasu kuma sun kada baki sun ce tana amfani ne da wannan rashin mutunci da take yi domin assasa harka ta kawalci da karuwanci a arewacin Najeriya wanda suke kira ga hukumar Hizba kamar yadda aka kama ta a wannan lokaci ai an sha kama ta a baya an mata nasiha an karanta mata alkur'ani amma teburis ta ture su to yanzu ya kamata a mata ne da yaren da za ta fahimta yaren kuwa da za ta fahimta shine a mata na jaki a mata hukunci tsatsaura wanda koda da kuɗi ne aka ce ta sake maimaita irin wannan bidala da take yi ba za ta yi ba wanda mu kuma muke cewa Allah ya kawo mana sauki a dukkan al'amuranmu amin summa amin daga wannan tasha tamu mai farin jini da kurjini ga al'umma kundin Hausa TV